a wata riwayar ta Imam Ahmad riwayar Abdullahi bin Abbas manzo Allah ya ce Jibrilu ne ya zo min ya ce ya Muhammadu inna Allah la'ana al-khamra lalle Allah ya tsine wa giya Jibrilu musamman ya taho yake ga annabi Allah ya tsine wa giya Allah ya tsine wa mai tatsar giya da abin da ake tatsar giyan da shi da wanda yake tatsar da mai sai da giya da wanda yake sayanta da mai shanta da mai cin kudinta da mai dakon giya da abin da ake ɗauka a kai zuwa gare shi ma'ajinta da wanda yake shayar da mutane da wanda ke neman a shayar da shi komai da ke da alaka da giya la'anta ce to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malamai saboda tsoratarwa ma sun faɗa daidai da mashayin giya in yi rashin lafiya suka ce kara je a gaishe shi shi sa imamun azzahabi a cikin wannan littafi na alkaba'ir ya kawo maganganu ذكر النهي عن عيادة شاربي الخمر idza maridu malamai sun yi fasali suna bayanin an hana mashayin giya ma a je a gaishe shi in yi rashin lafiya kai wasu maciya suke ko sallama ma mashayin giya ba sai an masa ba akwai hadisi wanda yake da'ifi ne mai rauni ne lata udu shurrabal khamri idza kada ku gaida mashaya giya in sun yi rashin lafiya hadisin mai rauni ne amma malamai suna kawo shi don tsoratarwa amma imamul bukhari ya ruwaito magana daga abdullahi dan umar cewa la tusallimu ala sharbatil khamr kada ku yi sallama ga mashaya giya wannan dan giya ne kana gani in ka gan shi ba sai ka mai sallama ba haka imam bukhari ya kawo wannan riwaya mu'allakan kitabul istizan akwai inda aka ce ko zama da su kar a yi kar a gaida marasa lafiyansu hajja na'izan su kar a je mai shan giya zai zo ranar tashi alkiyama da bakin fuska harshensa ya zaro har zuwa kirjinsa yawu yana ta zubowa na ƙazanta daga bakinsa duk wanda ya gan shi zai gane mashayin giya ne wannan maganar haka imamu zahabi ya kawo ta la tujalisu shurrab al-khamri wa la ta'udu mardahum wa la tashhadu janaizahum wa inna sharib al-khamri yaji'u yawm al-qiyamati muswadda wacce wajhuhu مدلعا لسانه على صدره يسيل لعابه يقدره كل من رآه وعرفه أنه شارب خمر ibn adi ne kawo ta amma riwaya ce wacce take mai rauni maudu'iya malamai sun yi bayani me dalili na ainihin wato fadin wannan nahayi mai ƙarfi da tsoratarwa dangane da mashayagiyan nan suka ce sharibul khamri fasikun mal'un mashayin giya fasiki ne tsinanne ne dan uwanka ne ko abokinka ne ko wane ne fasiki ne kuma tsinanne ne لقد لقد لعنه الله ورسوله كما تقدم في قوله لعن الله الخمر وشاربها فإن اشتراها وعثرها كان ملعونا مرتين wanda ya saye ta kuma ya tatsa ya tatsa ta dadin akwai wanda ake yin a cikin tukwane ana gyara ta ana tace ta masu yin da wato wanda ake ta gargajiya burkutu to tsinuwar ma guda biyu ne ga sha ga tsinuwar sha ga tsinuwar tatsita idan kuma mai wannan aikin ya shayar da wani kuma du shi ma tsinanne ne sau uku Allah ya tsine masa ya ce falidhalika nuhiya an iyadatihi wa salami alai illa an ya tuba faman taba taba Allahu alaihi shi sa aka hana zuwa gaishe shi sannan kuma da ainihin wace da in ya tuba wanda ya tuba kuma Allah zai karɓi tubansa saboda munin giya imamu zabi ya daɗa kawo wani fasali ya ce zukira annal kamra la yahillu tadawi biha ko zikiru annal alkamra la yahillu tadawi biha ambaton cewa giya bai halarta a yi magani da ita ba ummu salama take cewa wata yatta ta yi rashin lafiya اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز وتأتى وتأتى رشل لافيا نبيذي irin na giya a cikin wani kofi manzo ya shigo kanta yace ma hada ya ummu salama me wannan ya ummu salama na ambata masa fa zakartu lahu anni ata anni udawi bihi ibnati ai ina yin wato ainihin wato ba ni sunan shi magani ne da wa yata manzo Allah yake cewa inna Allah ta'ala lam yaj'al shifa ummati fi ma harrama alaiha Allah bai sanya magani na al'ummata a cikin abin da ya haramta ba shi ma na hadisin malama hadisi cike da dabarani ya rawaito da bayaki <clears throat> amma hadisi ne maudu'i duk da lahu shahidun min hadisi ibn Abbas akwai wata riwaya kuma a wajen muslim amma wannan dai riwayar ba ingantacciya bane Imam Bukhari ya kawo shi mu'allaq mawqufun ala ibn mas'ud Allah bai sanya magani da abin da yake ya haramta ba duka waɗannan riwayoyi ya koyan uwana ana gaya mana su ne don a ƙazamtar mana da wannan wato mummunar aiki na giya kamar yadda na yi bayani a karatun da ya gabata duk lokacin da aka ce shan giya kada mutum ya ɗauka cewa sai wannan giyan wannan giyar ita ce kaɗai giya akwai abubuwa na zamani yanzu ake su a matsayin giya ba sai giya ta kwalba ba akwai giya wacce take ba tafi biro ba bat ake dan balle a tsotse ruwan sai biyan bukata dan kaɗan ne ko ba ka bane ba da abin da mutum zai sha ya bugu shine giya alhamru ma khamar al'aqla giya shine abin da ya bugar da hankali to ga sunan dai mutane suna yi daban-daban kwayoyin na yau da ake sha irin su benadryl irin su wane ne da ake sha a sha su oba don su bugar su magiyar kenan kar wani ya zo ya ce wai abin da ake nufi sai ka ɗauki kwalba ka sha shine za a ce ka sha giya wannan ƙwayoyin da ake ta faɗa ana shan su yau to su ma giya tun da buguwa ne giyar dan me yasa aka ta saboda bugarwa da take to yanzu suna zuwa su sha kwayoyi overdose su drug abuse don su bugu su samu biyan bukata giya ne ku ji la'anta da aka yi ba tsinuwa ba amma abin tausayi yau za ka ga wasu shugabanni ne ma na al'umma manya ne a cikin al'umma amma mashaya giya ne sai ka gana cewa wani ayi Allah ya sauke mugun dan giya ne dan ruwa ne dan kwalba ne ko ba ka bane ba manya ne wallahi tallahi shugabanni ne na mutane akwai wanda ma ofis din ya zo a buge yana lamba ɗaya a jihar sa. a a make ya ɗuro ta ya ƙoshi tam sai ce ake yaho mai gidan akwai matsala masu ɗura masa a shar baya ji su ɗura masa abun tausayi ga shi yawa ƙasar nan ana faɗa cewa wai yau matan aure ake ruwaitowa matan aure suna shaye-shaye a gidajensu matan aure wannan wani yan bala'i ne matan aure da 'yan mata ga shagunan da ake sai da kwayoyin nan da masu sai da kwayoyin duk an san su a garin nan amma ba wanda yake hana su manya-manyan dilolin kwayoyin nan da yaran nan suke sha da ake ta faɗa suna nan kuna cewa a daina sha a daina sha a daina sha amma ba ku yi ba ku ɗau mataki akan masu odar ƙwayoyin suna kawowa ba an lalata mutane an lalata tarbiyyar 'ya'yanmu ta dalilin wannan kwangilarta da ɗebo kayayyakin shaye-shayen da ake ana kawo al'umma suna sha akwai waɗanda sun yi arziki sun yi dukiya saboda wannan abu amma ana ta talla ana faɗa cewa bai kamata a yi ba amma ba a je shagonsa aka kama shi saboda an raina mutane hankali wani ba Allah cewa ya babban taro aka yi a wata jiha na ya za a magance shan kwayoyi da aka zo gayyata sai aka gayyato dilolin kwayar su ne ma a high table ana ta surutu suna ji kuma an san su yanzu duk wanda yake yana dilar kwaya a garin da yana kawo ta ana sayarwa mutane wannan matsala ta shaye-shaye wallahi an san su gwamnati ta san su 'yan siyasa mu sun san mu sun san su kamar yanzu luwaɗi ne luwaɗi luwaɗi da kake gani wato wani yake gaya min yayi bincike babu bala'in da yake yaduwa yanzu a cikin matasa irin harkar luwaɗi kuma ana taimakon 'yan luwadi akwai manya-manyan 'yan kasuwa a ƙasar nan suna da ƙungiyoyi suna da foundation wallahi daga foundation ɗin suke sponsorin ƙungiyar luwadi suke taimakon 'yan luwadi wannan ƙungiyar ta bilget ɗin nan da ake faɗa bilget mai kuɗi ko yana da ƙungiya da yake taimakon mutane to a cikin taimakon da ƙungiyarsa take tana taimakawa mai 'yan luwaɗi namiji ya nemi namiji a mu ma a nan ƙasar akwai babban ɗan kasuwa sananne ne in bincike ya gama kammala za mu yaɗa shi mu faɗa da dukiyarsa da cinikin da ake masa wallahi yana sponsorin yana taimakawa mai ƙungiyar 'yan luwaɗi yana taimakawa luwaɗi a ɗaukan musu likitoci a buɗe musu ofisoshi a nan kano a nan airport road nan airport road airport road akwai babban gida yana nan ofishi ne na 'yan luwaɗi da rijistar su da komai yara ne ake nema 'yan shekara sha uku sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas ashirin wanda duk ya kai ashirin da biyar ƙarshe kenan an jefar da shi waɗannan 'yan wannan shekarun ake nema sama da ashirin da biyar ba sa nema sai dai in sun rasa kyaututtuka ake ba su da kuɗaɗe da jari kuma wallahi gwamnati ta san da su wallahi sarakunan sun san da su kun jina muku wannan rantsuwar ko? yawwa a zo a ritsa ni in yi bayani zan fada sun fi ni sani wanda ni ma saboda mai wa'azi ne na yi dan bincike na na gano amma an san da su saboda mai manyan mutane ne suke yi a ɗabi yara ƙanana matasa ana kai wa manyan mutane suna lalata su wanda za ka kai wa kuka ka yi masa magana ka ce da shi don Allah magance wannan to ba mamaki da shi ake yi yanzu al'umma kuna wannan abun kuna neman samun yardar Allah sa mun faɗa mun maimaita siyasar da za a yi ta a wannan shekarar inda mutane za su yarda da mu to a zo a yi siyasar tawari wallahi duk wanda ya zo yake neman kujera ta ƙura'a a kira shi a zaunar da shi mutane ku haƙura ku haɗa kanku a rubuta dokoki da ƙa'idodi da sharuɗan da sai ya cika su sai ya yadda zai cika su za a zabe shi kuma idan bai cika su ba za a yi zanga-zanga a ɓarar da shi ko a hana shi jin daɗin mulkin haka ake yi inda aka ci gaba kana so mu baka ƙuri'a to zo mu zauna da kai a teburi me za ka mana haka ake yi ku ne kawai aka bar ku da ihu a bakin titi sai wani sai wani bai ma taba ganin ka ba taba ganin sa ba ba ku taba zama da shi ba ka shimfiɗa mai sharuda harkar da ake warwaso warwaso ba suke yi ko ba ka bani mana warwaso wallahi warwaso suke sun kashe mutane suna tafi a titi suna mutum yana tafi a titi amma a mace yake baka da magani a asibiti baka da shi wallahi ko a Najeriya ba mu da arzikin da za a zuma mana magani a asibiti muna da shi amma muna da gafiyoyi ne masu yawa da beraye da masu jido ba kai sakai makaranta kyauta ba ba free education inda ka je biya za ka yi ta gwamnatin da ta waye duk biya ne ake ko ba a biyan kudin registration a jami'a ko ba a biyan kudin handout ko ba a biyan kudin hostel ba free education ba a biyan kudin waye ba a biyan kudin neko ana baka littafi ana baka exercise ana baka kaza na rantse da Allah akwai makarantun da alli ma yaran da suke karo karo su hada kuɗi a ce monitor su yi alli ka tauri shi principal din ya cinye kuɗin Allah ko kuma ba a bashi ba shi ma duk wani abu da ka sani za a yi wa mutane aiki manyan sun ɗebe kuɗi yanzu ka local gamman ka kira cira ka kira ciyamomin local gamman na jihar Kano gaba ɗaya ka tambaye su nawa gwamnati take ba su duk wata a kira su a kirar su a gaya musu nawa ake ba su grant su nawa ake kashe mu raba ake a kira a tambaya mana ƙarya ne a tambaya su fito su bayani yasa local gamman din duk idan ka je da kaga kufai yanda ka san makabarta duk ta mutu ba kuɗi ka baka yanzu yi banka da kaji an ce cewa mallakar gama ya zaya wani project ya wani aiki tun yaushe babu wallahi tallahi na je ofishin wani bawan Allah deputy chairman ne da chairman local gama na ga ofis ɗinsa abin ya ban mamaki wallahi wani karfan malamin makaranta ofis ɗinsa ya fi shi kyau ba komai an yashe su gaba daya kudin yana hannun manyan su suke abin da suka ga dama mutane ba sa son gaskiya ne taimakon barna suke yi ina faɗa muku ina maimaita muku na rantse da Allah an daɗe ba a samu ci gaban karfafuwar mabarnata a jihar Kano irin irin wannan lokacin ba wallahi zina ta bala'i da luwaɗi na musifa wallahi saboda an sake an ba su kofa hizbar da take zuwa tana wannan ina tana da civil defense ya fi hizba ƙarfi sababbin motoci za ku yan civil defense su yan hizba ba da banka gare gare dan hizba ma yanzu ka gan shi ma bai kawai za gan shi ne kawai a tsaye haka saboda an zare musu fawa ba su da karfi ka san me saboda mai addini suke sunan hizba ai sunan addini ne a fakaice duk an sare abubuwa an lalata su mutane amma duka ba su hankalta ba su ganewa waɗanda suke ciki ma suna tsaye ne kawai dai suna yi ku tambaye su za su gaya muku da ku patrol ba ake da kun ga yan ta'adda a cikin unguwa ana barna da nan da za ku da motoci an zo sun yi patrol sun mu mafaranta amma yanzu fa ba su isa ba Allah ya saka a hizban Kano sai da alkhairi karu wanda suka kama yan giyan da suka kama wane ne suka kama da yawa a da amma dai ba yanzu ba in ba haka bane gashi nan a aikace a gani mana masu yan kokari kokari da zaga suna ci zaka zaga sun zai a danja suna ba da hannu wanda kaga ba aikinsa bane ba aikinsa bane ba al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar yake so jama'a ana ɗiban giya a garin nan bil haƙƙi da gaskiya suna shanta masu shanta da manya da ƙanana da mata da yara kuma masu sai da giya suna da yanci ba su da wata takura a tattare su malamin makaranta mai makaranta na rantse da Allah wanda yake da makaranta ta private school ya fi shiga takuruwa a gwamnatin nan sama da mai gidan giya wallahi harajin da ake takurawa mai makaranta da ya bude makaranta wallahi tallahi ya fita kurwa sama da wanda yake mai gidan giya ku tambayi masu makarantun za su gaya mu wani ya je makarantarsa tafizul qur'an ce tafizul qur'an islamiya ake karanta tafizul qur'an an je an kawo masa haraji a tam ɗaya dubu ɗari shida ya ce ku je ku gaya wa gwamna ya zo rufe ta wallahi zo ya rufe ta mutane ba sa son gaskiya ba sa son gaskiya kuma kuma gaskiyar nan dole sai an faɗi ta za a zauna lafiya in muka yi shiru ba mu faɗi gaskiya ba wallahi sai Allah sauka mana da uku ba da za ta kewaye mu gaba daya kuma ana faɗa ne don mutane su ji ciwo ko Allah zai sa a ji wani wani a misali ya ji wanda zai iya samar da gyara ko ku samari za ku ji ciwon abun ku yi kokari ku samar da gyara yanzu ka duba irin nasoshin da muke karantawa qur'ani muke faɗa hadisin manzon Allah muke faɗa Allah ya tsine mai kaza Allah ya tsine mai kaza amma kana ganin mai shan giya baka yi sakai mai komai ba wataƙila ma wani shugaban ka ne a wani wuri kuma shigo da ita ake garin nan mota mota ko daga sama ake je kota yanzu je ka sabon gari ba sabon gari je kanan badawa ga sunan ka je ka gajiya tirela tirela ake soke ta ina suka wuce ta ina wannan a jihar mu kenan mu musulmi da muke da iko da yanci a cikinta ba wai facen kudu jihohinsu ba daga cikin illolin giya kamar yadda malamai suke faɗa annaha muharabatun lillahi tabaraka wa ta'ala shan giya da taimakon shan giya da gidajen giya ina tambayan ku gidajen giyan da ake da su a garin nan na suwaye ne wai gidajen giya da aka gina aka ba wa waɗannan arnan na sabon gari suke sayar da giya da inda suke sayarwa na suwaye galiban na musulmi ne gidajen hayan da ake barwa nasu ne suna nan alhazan shi Allah ya yi gaskiya annabi ya yi gaskiya ko baka sha ba ka ci kudinta inan ne ne yana nan anan yana ya sake uban tumbi yana ana kawo mai kudin haya duk shekara a gidansa a sabon gari giya ake sayarwa karuwai ne suke kwana ake karuwanci a gidan shi amma nan kai ba gane ba amma ana zuwa ana kawo masa lauyan sa yana zuwa yana biya yana karbo masa a sai da giya a gidanka musulmi kana jin abin da Allah yake faɗa da abin da manzon Allah yake faɗa kisa kudin nasu ba albarka ba sa iya taimakon masallaci kudin nasu ba albarka ba sa iya taimakon gajiyayyu sai Allah ya jarabe su da bala'i mutum sai ya gama tara kudin tsufa ya kama shi ga kudi amma ga tsufa ya bayyana a fuskarsa baya iya cin mai kyau kuma ga shegen ciwo Allah ya jarabe shi yayi ta tafiya India yana zuwa yana dawowa yaƙi warkewa a tsallaka a ce alhaji ai gwanda a gwada Canada ya kama hanya ya tafi Canada ya je su cinye kuɗin kuma ya ƙi warkewa alhaji akwai wani akwai wani asibiti Cleopatra a Egypt ya kamata a je a duba shi a kai shi a yi ta yawo da shi a nan zai ta cinye kuɗin kuma ba zai warke ba ya mutu da bakin ciki da ɓacin rai saboda mai hanyar da ita na kuɗin kullum mutane ku daina wai kuɗin mutum ya daina birge ka a'a yaya ya tara kuɗin ka san akwai masu kuɗi a garin nan manyan yan caca ne amma ba sani ba wallahi suna da kuɗi amma yan caca ne yan gambulin ne wallahi al'azim caca kuma cacan a duniya masu matsayi wannan harkar luwaɗin da nake gaya muku in an buɗe za mu yi lakca musamman mai zaman kanta za mu gayyaci mutane insha Allah akan wannan harkar luwaɗin muna fatan Allah tona asirin masu taimaka musu amma wallahi malam future is very is, is very very bad future ɗin youth din mu shabab din mu matasa mu ba wallahi bai da kyau ana lalata samari kuma akan duniya ne saboda za a kira ka yi abin da kai a baka makudan kuɗi kuma a ce da kai bayan an gama in ka kawo wani ma kana da wani kudi. kai bayan an yi an gama da kai ko za a biya ka sannan a ce kuma idan ka kawo wani to akwai wani kuɗi na musamman shi ma kuma har zama ake ana tara su ana musu lakca yan luwaɗi matasa ana musu lakca yaya za ku kare kanku daga cututtukan zamani yaya za a yi da kai baka ɗauki cuta ba yaya kai ma in za ka yi luwaɗin da wani baka sa masa cuta ba wallahi kuma da likitoci wannan malam wani likita ne da aka ɗauke shi ake ba shi maƙudan kuɗi yana kula da su ya ga ka ni fa girma ya zo min shekaru sun zo min ya tara famili da 'ya'ya ya ce ni yanzu in kare aikin likitanci na ina zuwa ina duba waɗannan kazaman mutanen ya ce kai gaskiya ba zan iya ba ko nawa ake bani na hakura shine ya ballo ya zo yake faɗa kuma ku yi bincike don Allah ku yi bincike ku bincika ku gani ta'adi ana ta'adi ana barna fiye da yadda kake tsammani kuma yanzu ana magana karuwai karuwai karuwanci karuwanci <laughs> lokal karuwanci ne yanzu karuwa za ta je ta kama gida tana kama haya ana zuwa ana kwana ita yanzu karuwancin a cikin unguwanni ake yi kwanan nan wani bawan Allah wallahi al'azimu malam yana wani guri nesa aka bugo masa waya aka ce wane wane gana lafiya na gajiya ga mu fa a wuri kaza fa wajen karfe 1 karfe biyu na dare fa abokan suka buga mai suka ce ga wadansu fa yara kamar kannan kai yace ce ne na ce a'a ya buga wa iyayensa waya da wannan daren uwar yaran ta ce ai suna daki yace hajiya aje dai a duba yace ba suna daki ya za ka yi wannan abin suna daki suna kwance ya'yan masu kuɗi ne masu hali ina faɗan ubansu da na faɗa kowa ya san shi a cikin nan yaya aka yi ta je ta duba wallahi tallahi da sai dakin sai ta rabba kowa yara ne 'yan mata sun ci abinci sun ƙoshi 'ya'yan masu hali an ki a musu aure sai an samu mai maiko irinsu kuma sai sun gama digiri ko sai sun gama kaza sun balaga har sun zama balangu haka ne mana sun fita daga hayyacinsu buri a yanzu ma sun cika ido amma buri ake ina za a kai su kasar waje a yi kaza saboda akwai kuɗi ba sa lakin ashe dabara suke sai iyayen sun shiga sun kwanta sai su buri mace ba wai kana ga dara ya mace ka sa ta alaki ka rufe ko mace yarinya budurwa ta iya ta yanki dare ta fita tunda akwai waya a kofar gidansu za a zo a dauke ta a karamar kalla a kofar gidansu waya ce kawai za ta yi karfe nawa za ka zo eh daidai karfe kaza zan ya gama saitawa da ta fito ta jawo koba tana da makullin gidan jamlok ne kirib ta rufe za a dauke ta ba za ta dawo ba sai dab da asubai wasu kuma mai gadin gidan suke bawa kuɗi su hada baki da shi za mu dan je unguwa za mu je biki ne tunda sun san uban uban yana can yana ta shari yana bacci kaya guda kamar biredi yana zube bai sani sa sun fita suna bana wallahi abin da ake kenan ko kun san har yanzu akwai night clubs a garin nan inda ake biki da daddare a ta tara yan mata ana abubuwa ga gidaje nan da ake budewa da sunan gidajen biki a cikin unguwanni sai mutum ya zo ya samu kango 100 by 100 ko 200 by 150 ya kewaye shi ya gyara shi ya mai kwalliya kawai gidan biki ne gurin haya in za a yi biki a kwana ana kida ana barna a hajjina ana yi a wurin maza su kama mata mata su kama maza a kawo kayan shaye-shaye duk a garin nan a cikin unguwanni haka ake yi barna fasadi gashi nan ga gidajen gyaran jiki na mata ana yi namiji balagagge kato zai zo bude katin shago nan yana yana yana yi wa mace gyaran jiki za ta yi aure yarinya budurwa ta zo ta kwabe yana mata dilka ko dilka ne ma ake cewa ko mene an yi magana ana gyaran jiki yana cuccuda ta ana kallo kuma yanzu shi yake ja kaga an yi kwalliyar mace an nuna ma ga ta nan kafin a gyara ta ga ta nan ba an gyara ta inda ma a ce mata ne zalla maski alhamdulillah maza na faɗa a karatu na maimaita har na faɗa na ce ƙungiyar hizba dan Allah ta je a nan gurin a nan gurin wajen bata din nan bai ibrod ne ko ina ne wannan titin maza ne suke yi wa mata kitso a garin nan maza maza ga sunan yan shagunan tsuru tsuru tsuru yaran mu yan mata musulmi za su mace ta je ta zauna ta cire kanta namiji in yamuri yana mata kitso akwai wulakancin da ya wuce wannan ƴaƴan mu ne kuma inda ma yar uwarsa in yamura yake wa da dama dama ƴaƴan musulmi to dan me ma za a bar namiji ya zo ya bude shagon kitso na mace su zo jihar mu su yi abin da suka ga dama ana kallo duk wannan abin da na faɗa muna bayani ne wannan littafin dama yana bayani akan fasadi da barna da ake a cikin al'umma dan a gyara kaba'ir zunub manya manyan zunubai a ce a bincika a bincika dan Allah a bincika ba haka bane to da haka muke so mu samu damana mai albarka da haka muke so mu samu rahamar Allah da haka muke so mu samu jin kayinsa mu samu tallafinsa wannan iya abin da na sani ya faɗa yanzu kowannen ku ana in zan bashi dama shi ma sai ya kai kai tuwo tubar nan da ake so shan giya faɗa da Allah ne muharabatullahi ne duk wanda ya wani abu na bangare daga cikin wannan ko shan giya ko taimakon masu shan giyan to ya fara cikin fushin Allah Ta wa ta'ala faqad baraza Allah bil ma'siyah ya yi fito na fito da Allah da sabon Allah kuma ya wajabta wa kansa la'antar ubangiji da fushin Allah fala ya'manu makar Allah illa alqawmul khasirun yana daga cikin manya manyan abin da aka saba wa Allah tabaraka ta'ala da shi a duniya shine giya umul khaba'is al almuskir kenan wanda wajibi ne mu yi ƙoƙarin ƙaurace wannan fasadi da wannan ta'adi abin da zan rufe da shi shine kaɗan daga cikin illoli da maganganun malamai akan harkar giya ɗin nan daga cikin manya-manyan zunubai da ake saba Allah kamar yadda na bayani shine shan giya shi sa malamai tun na da sun yi ta rubutu mai tarin yawa don muƙawama na afatul khamri su yi ƙoƙarin su yaƙi illolin shan giya ba giya kaɗai ba da wiwi da dukkan abin da zai bugar da ɗan adam daga cikin malaman da suka yi rubutu a kai akwai imamu ahmad ibn hanbal imamu ali sunnati wal jama'a wanda ya rasu shekara ta 241 yana da littafin al'ashriba littafin an buga shi yana nan al'ashriba akwai babban malami imam ibn qutaiba wanda ya rasu shekara ta biyu da da saba'in shida kula da shekarun tun daga kan imam ahmad tun a lokacinsu sun yi rubutu akan illolin kayan shaye-shaye da maye da shan giya shi ma imam ibn ba yana da littafin al'ashiri ba shi ma an buga shi akwai imam ibn abid duniya wanda ya rasu shekara ta 281 281 bayan hijira annabi shi kuma yana littafin sa zammul muskir zammul muskir shi ma an buga shi akwai imam ibn al-jauzi rahimahullahu ta'ala ya rasu shekara ta 597 shi ma yana da littafin zammul muskir wanda imam zahabi ya yi bayaninsa a cikin littafin asiyar alamin nubala akwai babban malami abdiyawul maqdisi shi ma ya yi rubutu zammul muskir ya rasu shekara ta 643 imamu sakhawi ya yi bayanin wannan littafi a cikin almakasidul hasana akwai imam ibn jama'a shi ma na nan ƙasa ƙasa ne shekara ta 733 ya rasu yana da littafin almuntaka min zambil muskir shi ma an buga shi samari ne na littafin ibn abid duniya ga imam ibn rajab alhambali wanda ya rasu shekara ta biyar. dan ƙasa ƙasa ne shi wannan shi ma yana da littafin zammul khamr littafi ne mai kyau shi ma duk yi magana akan illolin giya ko da a ce ba a jawo aya ko hadisi ba akan harkar shaye-shaye to hankali lafiyayyen hankali yana nuna mana illarsa saboda da shan giya ne ko kayan maye ake kautar da hankali na faɗa ina maimaita jama'a ana fata program a gidajen talabishin ana ta program a gidajen rediyo ana ta sponsorin airtime a kafafen yada labarai a yi suka dangane da yara sun lalace suna shaye-shaye amma fa har yanzu ba a mai da hankali a kan kama dilolin da suke oda kayan shaye-shaye ba samarin kawai ake zagi suna sha amma dilolin da suke yin suke odar kayan mayan suna kawowa suna nan watakila sun ba da gudunmuwa a siyasa so ba za su taɓu ba shine abin da yake faruwa ana ta bugun can kuma an manta nan kuma wallahi ba za ka gane illolin shaye-shayen nan ba sai ka je gidan gajiyayyun mu je ka nan gidan gajiyayyu na dorayi ka je ka ga matasa malam gaba ɗaya kwaya ta juyar musu da hankali yanzu daga cikin jami'an tsaro akwai waɗanda idan za a je a yi mamaye samame a kama masu sai da wiwi tabar wiwi su suke zuwa su gaya musu kuma su ba su cin hanci a cikin ƙungiyar da aka yi ta ƙungiyar ndle ƙungiya ce wacce take yaƙar miyagun ƙwayoyi da masu shan ta wallahi su ma a cikinsu akwai bata gari akwai wanda ake ba su cin hanci sun san masu sai da kwaya suna mai da hankali akan tare mutane a hanya suna cire 'yan kwaya a mota amma ba sa iya shiga kasuwar sabon gari su kama dilolin da suke sayar da kwayar shi dan kwayar ai ba a gidan uwarsa yake yin kwayar ba ko ba gaba ne ba ko ba gidan ubansa ake kera kwayar ba kasuwa yake zuwa ya siyo me yasa ake mai da hankali ake tsare su ana kama su kadai ba a zuwa ana kama iyayen gidansu idan sun ga ba a ciniki da yawa an kakkame customers din su je duk siyo su a fito da su in ka ga mutum an sa a kurkuku an daure shi saboda kwaya bai da uban gida ne wallahi yara yan mata matasa yanzu yarinya budurwa wai akwai wai wai wai wai kaga yarinya budurwa budurwa wai ta bugu da kunne na naji ana hira da wata tana shan kwaya ta ce al'amari ne na ƙasar nan in baka sha ba ba ka samu kwanciyar hankali ba yarinya budurwa ba ta yi auren fari ba zuwa suke su saya a kemis chemist na cikin unguwanni karka dauka sai an biya kudin mota an yi nesa ba chemist na cikin unguwanninku akwai marasa tsoron Allah suna sayar da kwayoyi suna shayar da mutane ana tawazi wai ana shan giya ana wai innal khamra wal maisir wal wanani ga sunan a cikin unguwanni suna sayarwa saboda ana ciniki ana samun kuɗi so wanda yake mai shaye-shaye ne musamman giya ko wani abu makamancin wannan to bai da bambanci da dabba ya fita daga layi na masu hankali da tunani ya shiga layin dabbobi waɗanda suke suna rayuwa ne alan najasati wal aqdari akan najasa da dukkan kazanta kuma kafafen yada labarai kuma har yanzu suna taimakawa wajen koya wa yara shan giya ko shan kayan mayan wayoyin fima-fiman da suke kallo kwangirin satellite da ake liƙewa a gida tashoshin da ake gani na kasashen turawa makiya Allah makiya musulunci suna koya wa 'ya'yanmu da matanmu kayan shaye-shaye wani ƙoƙari aka yi na toshe irin waɗannan miyagun tashoshin yanzu a gwamnatance akwai wata tasha da kuka taɓa jin labari an toshe ta don kar mutane su ganta a satellite a tauraro amma kasashen da suka san hakkin yan uwansu da su ba kowace tasha ake gani ba akwai tashoshin da za ka yi ka yi ka shiga ba ka iya gani ba sai dai in ka fita wajen ƙasar saboda sun toshe mu yanzu najeriya akwai wata haramtacciyar tasha to da gaske ne kuma ana son yaran mu kasu lalace kowa ya yadda cewa hanyoyin kalle-kallen nan hatta intanet ɗin da kuke gani akwai ƙasashen da akwai pages ɗin da wallahi ba a iya shigan su sun tattoshe sun yi amfani da ƙarfin mulkin su don ba sa san ƴaƴansu su lalace to mu fa shi yasa kullum ake so ka samu shugaba wayayye da ya san me yake yi ba rudadde ke da mamme ba da wani abun ne daban a gabansa ba ma al'umma ce a gabansa ba kawai manzon Allah ya yi wa mutane bulala da yawa akan shan wannan giya din ka duba tausayi irin na annabi ya hana kai mari ko duka amma ya yi bulala ga mashaya giya bulalan yawanta ta kai bulala arba'in ga na abubakar shi ma yayi ga na umar shi ma yayi duka waɗannan bayan Allah sun yi tsumagu wa mashayagiya don su hana shagiya kai yanzu a garin ku mashayagiya nawa aka taɓa kamuwa su nawa ne babu sai dai ka karanta shi kamar tarihi an yi lokacin da sayyidina umar shi ma ya yi tsumagun nan a lokacin mulkinsa da farko yayin da barnar ta yawa shan giyar ta yawa sai ce jama'a an ɗaga farashin bulalar giya zuwa tamanin tamanin ya ce duk wanda ya yi tamanin za mu zuba masa a maimakon me ainihin wato arba'in so ya kamata mu sani cewa dan an yi wa'azi an ce kada a sha giya wannan malamai sun yi aikinsu to aikin kuma gwamnati shine ta toshe hanyoyin shigo da giyar ko yin giyar da ce ana zuwa a kawo ta a katan a bude ta a kwani a bude ta a farke ta a garin musulunci irin wannan to gwanda a ce an hana a gidaje mutane suke a suke yi wallahi ya fi sauki to ni kuma ban ga dalilin da kana musulmi alal akalli ba za ka tsaya ka taimaki mutane akan abin da ya shafi addinin su amma kamar yadda na sha faɗa yawa yawan shugabanninmu wannan ba shine a gabansu ba kuma da mun ba ku zaɓe su don su muku wannan ba kun zaɓe su ne don su yi muku wani abu to muna roƙon Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu nasara da dacewa wata mai zuwa insha Allah za mu yi magana ne akan caca Allah ka kiyaye mu ko shine alkabiratul 20 babban zunubi na 20 shine caca da kuma nau'o'inta Allah ya ba mu dacewa subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rahmatullahi wa barakatuh yadda yan uwa suke gani alhamdulillah an kammala aikin wannan masallaci mai albarka ta yadda aka yi masa kuskure mata gaba ɗaya aka ƙara masa binduna sannan kuma aka ƙara sa, aka faɗaɗa shi wannan ya faru ne saboda irin buƙatuwar haka ɗin mana al'umma tana da buƙatar a daɗa faɗaɗa masallacin Allah masa albarka a salloli da ake na biyar ma ba wai don ana juma'a ba da kuma karatuka da ake yi su ana sanar da yan uwa cewa musamman yanzu lokacin damana idan mutum ya zo nan ƙasa ya cika zai iya hawa sama muna fatan insha Allah ta'ala hukumar masallaci ko masallata su kuma za su yi ƙoƙarin samar da wata talabishin haka a sama ɗin nan ta yadda idan ana karatu da an jona waɗanda suke sama za su rinka ganin komai insha Allah kamar yadda ake sauran masallatai uwa uba da ake da bukata addu'a ta musamman ga bawan Allah da ya tsaya tsayin daka ya taimaka mana ya yi mana wannan damuwa da masallacin zaka ji zafi amma yanzu alhamdulillah masallaci ya yi haske ya yi kyau kwarai da gaske kamar yadda yi wannan aiki muna fatan Allah gina masa gida a gidan aljanna Allah ya sa albarka wa iyalinsa da 'ya'yansa duka kuma Allah ya waita mana irinsu mu kuma Allah ba mu ikon raya Allah ya ba mu ikon raya wurin wannan bawan Allah yake cewa Allah ya saka wa malam da alkhairi ya mai da kai gida lafiya amin wai idan mutum ya idar da sallar isha'i maimakon ya kawo shafa'i da wuturi zai iya kawo wuturi kawai ba tare da ya yi shafa'i ba shafa'i da wuturin nan raka'a uku ne ko ka yi ne ka yi biyu ka yi ɗaya ko kuma ka yi ukun gaba ɗaya to shi wannan sai ce wai za ka iya wuturi to na farko dai shi wuturi raka a uku ma wuturi ne raka a biyar ma wuturi ne mana duk kawai da suke a haɗe haka ba su da mara to wuturi ne to amma abin da yake nufi za ka iya kawai ana idan sallar isha'i yanzu mai kun kai kawo shabai da wuturi kawai kai kwaya ɗaya ka rufe kawai shi kenan. ya halatta damar ita wuturi marfin sallar dare ne kamar yadda magariba marfin sallar rana ne magariba kaga yanzu uku muka yi to kamar kana nuna cewa sallolin rana ka gama bayan magariba dare ya shiga to sai kuma na dare to ana so bayan isha'i mutum ko a masallaci ko a gida ya danyi na filfili rika biyu biyu haka daga ƙarshe sai ya yi raka'a ɗaya sai ya mai raka'a ɗaya ita ce marfi shine wutar to wanda ya yi bayan isha'i kamar ya rufe kenan yana nufin ba zai ƙara tashi ba ko to abin da kake nufi kenan to kaddara in ka yi haka ya halatta ka yi din sai kuma ka tashi da daddare kake so ka ƙara shi kenan sai ka ƙaro raka'a ɗaya sai kai sallama to ta zama biyu kenan da waccan ɗayar da wannan sun zama biyu sai kai kai biyu biyu biyu sai kuma ka ƙaro guda ɗaya ina fata ana fahimta wasu kuma malaman ma suke cewa babu ma nassin da ya ce wai dan kayi wuturi ba za ka ƙara nafila ba ko kayi shafa'i da wuturi ya halatta ka tashi ka ƙara wasu nafil bane in ji wasu malamai kuma shine zance mafi inganci wai wani ne wai ya sa kaya masu tsada a shagonsa da haka baya fita jami'i da an kira sallah a kofar shagonsa yake sallarsa wai ya yi laifi a yi kwarai ko da gaske laifi ce duk tsadan kayansa ba su kai sallah ba ko sun kai ba su kai sallah ba ka rufe shagon kirif idan ba zai rufu ba saboda ka kasa kaya da yawa samu wani yaro ka sa shi gadi ko ka ɗauki tsumma kamar yadda ake samu ana yi a wasu wurare babban kyalle tsumma sai ka lulluɓa ka ce Allah na bar ma ka je masallaci ka sallah insha Allah Allah zai kiyaye maka kan da wahala kaga an yi wa mutum sata wai idan ya tafi ya sallah wai kafin ya dawo wai an shiga shagon sa an mai sata da wahala so ko dai a bar wani kuraba wani ya je wani sai ya dawo ya ci amma ba wai mutum ya zauna a kofar shagon sai yana sallah ba ko ya shi shi kadai ko kuma ya bi jam'i daga nan duka kuskure ne Allah shi ganar da mu wannan yake cewa malam idan liman zai hada sallar magarba da isha'i a masallaci shin za a kira sallah ne ko kawai ikama ake yi kuma ana yin mene ne kafin a yi ishar mene wannan ana jinkiri ko eh. kafin a yi ishar so abin da ya zo dai ya halatta a sunna ka hada sallar magariba ko isha'i da magariba da isha'i sallolin da suke haduwa ake hadawa ba a hada magariba da asuba yawwa kamar yadda kuma ba a hada azhar da asuba ya dai ka hada azhar la'asar ko magariba da isha musamman a yanzu lokacin damana uzuri ne karbabbe a shari'a a hada magariba da isha'i idan akwai hadiri da ake da tabbacin saukan ruwansa ko tsananin caɓi da duhu ko anyi ruwan an ruwa mai yawa ya zuba sosai kuma akwai duhu akwai caɓi ko da an ɗauke ruwan to ya halatta a haɗa saboda akwai duhu akwai caɓi wannan caɓin da zai iya hana mutane su fito cikin walwala su zo sallah mu kuma ba a yi ruwan ba amma ga hadiri ya ɗauko gaba ta yi bayan kiran ga alamar iska amma ruwa bai sauka ba to ya halatta a yi magariba da isha'i kafin ruwan ma ya sauka duk a tafi gida to in bayan an tafi hadirin ya washe ba an ci bonus ya halatta ina ba ta ana fahimta don wannan yana daga cikin uzurorin da ake haɗa sallah ne duk limamin da yake mutane tashaddudi baya raba baya hada mutane sallah yana raba su da sunna duk tsoron Allah ka ba kai manzon Allah ba tunda ya ba mutane dama kawai ka hada da zarar dai an ga wannan uzurorin da na faɗa tsananin duhu da ruwa da caɓi da sanyi haka za ga an yi ruwa wani lokacin an zanga ruwa bayan la'asar Gani ya yi shiru to wannan ba laifi dan an haɗa sallah saboda akwai wannan uzurin so magana kiran sallah akwai sabanin malamai na farko dai za a kira magariba kuma ya kamata mu su zamanto updated ladanai ba outdated ba wanda suna bibiyan ilimi ba wai su rinka tafiya a kan tsohon tsari da ba sa bincike ba duk lokacin da ake aka yi ruwa ko ake hadiri musamman ana kiran sallah ana ruwa to ladan in yazo zo hayya alal sala hayya alal fala baya fada ce ake sallu fi rihalikum ku yi sallah a gidajen ku?' wanda tsautsayi ya kawo shi zo masallaci ne shi za a yi sallah da shi amma wanda bai fito ba ruwan sama uzuri ne na hana mutum ya fita jam'i to kai ladan baka da yancin da ana zabga ruwa za ka yi kiran mutane kana hayya alal sala hayya alal fala a ai annabi ya ce a zauna a gida a yi sallah amma wanda yake da sha'awar ya zo ya samu magariba da isha'i dan ya samu falalar haɗe wannan da sauƙi ko ba ka bane ba wataƙila zai bacci da wuri to zai iya tahowa ruwan yana dukan sai zo masallaci amma fa ba shari'a ce tace ana ruwa sai ka fito ba in dai ana ruwa to yan mutum ya zauna a gida bai fito masallaci ba bai saba wa Allah ba amma nan mu sai mutum ya tashi kiran sallah ya rinka hayya ala sala ana zuka ruwa fa ina hayya ala sala kaga ya je ka cikin matsala ladani da ya san sunna sai dai ce sallu fi rihalikum ku yi sallah a gidajenku ni ma tsautsayi ne ya fito da ni to ko ba bane ba tunda shi ladani ne dole tsautsayi ya fito da shi ya zo ya kira to anan wannan na ba wani hukunci ne ko? to yaya kiran magariban ga yadda za a yi ta to kiran isha'i fa shin za a kira sallar isha'i in ka ce za a kira to a ina za a kira a waje ko a ciki duk wannan an yi ne. me dalilin kiran isha'i wasu ka ce gaskiya za a kira me dalilin suka ce ai kowace sallah ta falilla tana da kiran sallata ko ba haka bane ba kowace sallah ta farilla tana da kiran sallata yaya za a yi magariba a zo za a yi shayi ba za a kira ba suka ce sai an kira amma ba za a daga sauti a yi da karfi ba dan kuwa ba bukatar a kirawo su saboda dama suna cikin masallacin kuma na gida ba abu da bukatar ya fito ya taho to za a yi ne da karamin sauti da karamin sauti da karamin sautin abin da ya fi dacewa a yi shi a waje nan ba a ciki ba dan za ga wasu ladanan a cikin masallaci suke kiran sallah kiran sallah a cikin masallaci ba bid'a ne a kira sallah a cikin masallaci bid'a ne dan kuwa kaga da ba ma wai a ciki ba a sumi nan doguwa da kake gani to can ladan yake hawa ya kira da karfi a ji dan an samu lasfika wurin kiran sallah waje ne ba a ciki bane haka albani ya faɗa Allah masa rahama da yake bayani a cikin bidiyoyin da mutane suke aikata a masallatai har ma da masallacin haramun Makka da Madina so ina za a kira a waje za ka sha wahala kafin ka samu hujjar da ce kira sallah a cikin masallaci amma wasu masallatan za ga da loudspeaker da microphone din duk gaba ɗaya a ciki ne kafin ma ka fita sai ka yi doguwar tafiya a zura ta ta nan window ya tsaya a waje ya kira dan ɗabbaka sunna ya fi ɗabbaka ka'idan microphone. ko ba ka bane ba to suka ce za a kira sallah saboda isha'i tana da kiran sallanta wasu kuma suka ce a yaya za a kira sallah lokaci bai ba ko kuwa ko yayi in na tambaye ku yanzu ya halatta a kira sallah lokaci bai yi ba ya halatta amma na asuba <laughs> kiran fari ko ba ga bane ba amma ni isha'i fa ko in za a hada azan da lasar suka ce yaya za a ce a kira sallah lokaci bai ba bara a kira ba don haka kiran sallar nan na magariba isha'in man jawo ta aka yi aka narkar da ita a cikin magariba so kiran sallan isha'in ma sai in narke a cikin kiran sallar magariba me dalili saboda bai halatta a kira sallah lokaci bai yi ba to shi yasa zaka ga wasu masallatan ana gamawa ka gani kawai sai dai kaga an yi gari mata sala wanda suka ce ai gari kamatu sala shi ma azan ne duk annabi ya ambace shi kiran da suna azan ko ba haka bane ba yawwa so wasu za zaga suna kira wasu kuma ba sa kira to ala yi hal dai matsala ce gaskiya khilafiyya ishihadiyya bainal ulama tsakanin malamai waɗanda kuma kowannen su zaga yana da hujjoji masu ƙarfi kwarai kwarai da gaske amma duka wanda aka yi dai bara a ce wancan yayi bid'a ko wancan yayi kafirci ba har yanzu ban kai ga a samun ingantacciyar magana da ta inganta gamsasshiyar hujja ne dai a wajena da ta fifita ɗaya akan ɗaya ba sai dai kuma muna nan muna ta bincike insha Allah sai wata rana in binciken ya ƙare sai ku je wanne ne rajin magana insha Allah jinkiri fa malaman fikin wasu suna cewa dan jinkirta kaɗan in za a yi sallah ɗin sun ce a jinkirta amma idan an yi ma ana yin ba aka yi isha'in yayi ba saba ba amma kuma in an idar da isha'i kowa ya haɗa kayan sai tafi gidansu duk wanda tsautsayi ya sa ya zauna har kuma ya je da yan nafilfilinsa da dan wuridinsa har isha'i ta yi to wacce ta zama nafila wannan kuma sai ka sake sabuwa warai kuwa shi yasa wasu hatta nafilfili ciya suka yi ayi a gida kawai na waye ke magana iya daidai hayya ala sala daidai hayya ala fala iya adadin hayya ala sala hayya ala fala in ce ko ni unguwar ku ne kai <laughs> a dan baka wannan sunna din ka san gaskiya hada sallan nan yana da daɗi ba ko kuwa wallahi ka ga an dan samu dan relief koya ne ne haka eh ko jiya ina wani wuri ana ta zugar wannan ce kai yanzu zo tafi gida ne sallah ni kadai sallah magariba ba jami'i ai gwandan bari ruwan ya daka ni in je masallaci na samu falalar hada magariba da isha haka na shiga masallaci sharkaf a jike na ce eh dai na samu falalar in yi magariba ta da yi kaga sai ka koma gida ka dan yi wani abu amma in an yi magariban nan an zabga ruwa kafin ka sake dawowa isha in dai ba karatu ake a masallaci ba akwai wahala a ciki to wannan wahalar ce shari'a ta duba maka sai ta sauƙaƙa maka kun gane malam mai hukuncin alwalar da ba bismillah babu ita manzo Allah ya faɗa a hadisi hasan duk alwalar da aka yi ta ba a mata bismillah ba babu ita so akwai hadari mutum ya zo ya alwala bai yi bismillah ba la wudu a liman lam yadhkur ismallahi babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba na'am musalam a kasuwanni na'am na'am makota da suke tayar da jam'i wancan shagon suna jam'i ko kuma kuna nan shagon kuna jam'i ma'ana can gurin ana jam'i nan kuma kuna jam'i ma'ana kana hun saboda can suna jam'i nan ma za ku yi jam'i idan sahu ya cika ya halatta idan kun ji wani sahu tun daga can ya taho ya taho ya taho ya zo nan ya halatta sarkin wayo ta fahimce ka sarai wallahi na gane ka ai wayo ne ai dabara ne ya samu ya dan kifar da ni in ce masa ya halatta jam'i ne ake yin sa a can hanya ta raba ko ko shaguna sun raba wai tun daga siga suna ganin juna ya halatta waɗancan su yi shimfiɗa suna bin can ba a yin jam'i biduni tisali saffi sahu bai cika ba dole sai an samu saduwar sahu daidai yake yanzu misalin wancan gindin falwaya ko inda muke sa projector ɗinnan, nan muna sallah anan kawai wani ya je shi da sallah ya sa yana bin mu bai halatta ba sai an samu ne ittisalu safi sahu ya hadu ku rufe shagunanku ku je ku bi sallah a masallaci akwai abu mai muhimmanci wannan jami'a ko ina ake yi kamar yanzu misalin dan kofar gidanku ku kuna yan kofar shagon ku ko a dan majalisar ku kuna yin sallah jami'i sai ku hada magariba da isha'i ba a yi sai a ginannan masallaci haka mai askari ya faɗa kamar irin musalla din na wanda ba a kamsu salawat a ciki yanzu ga akwai dandalin ku ko FC din ku ko wurin zaman ku na abokanai kuna dan yin sallah ba za ku ce a mun ga hadiri malam hada mana sallah ba a'a sai a masallaci yawwa wai ai ina jam'i da iyali na ni da iyali na waye ce kai jam'i da iyalinka waye ga maka waye ga maka to ko kana jam'i da iyalinka sai dai ka zo masallaci shine za ka samu falala bai halatta a hada sallah a gida ba don gadara kana jam'i da 'ya'yanka dole sai a masallaci sai dai in a gidan naku akwai jinannen masallaci da makota ma suna zuwa ana sallah kuma mutum shi kadai baya cewa a ah, tunda an yi ruwa ba hada magarba da isha'i a'a ba a yi don na baro sai yan kofofi ne ban toshe su ba <laughs> ya kamata a toshe su na malam akan bismillah eh idan mutum zai a daki alwala sai a zuciyarsa insha Allah wannan ya ce malam wallahi ina kaunarka saboda Allah ka sani a cikin addu'arka ya ce ba labari ga abubuwa sun matso <laughs> to yanzu waye zai fassara wannan abubuwan da suka matso aure ko a tun da ruwan da wannan nan ya sauka akwai matsala ai to mai masa addu'a Allah ya taimake shi mu ma da muka mai addu'a Allah ya taimake mu eh Allah zai kawo labari insha Allah ai kar ku damu kowa sai ya aure wallahi malam ba wanda ba zai aure ba lafiya kalau za a yi lokaci ne kawai insha Allah ba za ka mutu ba in dai lokacin ka bai ba sai kai auren insha Allah ta'ala kar ka damu in dai rayuwa ne wannan rayuwar da ake yi za mu rayu za mu ci za mu sa kuma za mu saka rigar da dai za a saka insha Allah kar ka ji wani abu ko ka ci gaba da bautar Allah yawa na sha faɗa ina bayani wani ya je gida ya cika cikinsa ya ci abinci mai daɗi ya ci nama ya ci kaza ya ci kaza ya ci kaza ya zo a ƙoshe yana sheƙi wancan ma kuma ya ji an tuka masa dawa da miyar kuka lafiyayya ya ci ya ƙoshe ya yi nak duka za su zo su zauna a sahu wannan a ƙoshe wannan ma a ƙoshe me ake neman an ci ƙoshi kuma duka da kashin nama da kashin shinkafa da na taliya da kashin tuwon dawa miyar yakuwa duk sunansa ne kashi kaga duk dai an ci an koshi ina ba ta fahimta so ba wani damuwa tashi hankali a wayi gari babu abin da za a ci din da wanda ya ci shinkafa da taliya da makaroni da kwai da wanda ya je jika garin kwaki ya yanka albasa ya gyare duk sunansu sun ci sun koshi bal ma mai wannan garin kwakin sai ya fi lastin wallahi sai ya fi dadewa akwai sirri mai kyau a cikin garin kwakin nan <laughs> Allah wallahi kaga tuwon dawan nan da kake gani wallahi malam barin baku ku yi hakuri yau da yawan dan baku wannan labari wani babban mutum wani babban mutum ne babba ma mawadaci wata rana na je da abuja ne muka haɗu da shi ɗan uwa ne ya gayyace ni cin abinci gidan shi muka je muna cin abinci ya ce sai ga tuwon dawa na ce mm. a zuciyata ina kallon tuwon dawa nan ni dai na nan kauce masa gaskiya a kware ko daga shi ka je wannan <laughs> ka ji wannan gara da aka samu ka je ka ɓata lokacin ka da tuwon dawa yankawa ga kaji ga nama ga rago a kwance yana kallo na yana dariya ya ce aka nama kallawa kenan ce ya aka yi alaji ya ce ya ce ya ce ka san sirrin wannan na ce a'a na ce tuwon dawa ne ya ce to ya ce wallahi a yanzu a cikin tuwo abinci ba abin da ya kai shi muhimmanci da amfani a jikin dan adam da rayuwarsa ya ce shi sa ba na fashinsa abinci ko likitoci ka tambaya kaga dawa dawa akwai albarka a cikinta dawa akwai gina yara duk wanda yake so yayansa su tashi da ƙarfi so ya rinka tuka musu tuwon dawa a gida kuma wallahi malam ana gyara ta kai a nike ta ta laushi in ka samu mace da ta iya tuka ya sha wuta ya nuna ɗibansa za ka rinƙa kawai yana tafiya ba tauna wallahi nake gaya muku akwai ingredient masu amfani matuƙa ya fito fulawa ya fito masara ya fito alkama ya fito waye dawa akwai alheri a cikin dawa to amma kaga yanzu mu gani wuce ci baya ne tun da ya gaya mun na samu wani lafiyayyen buhun dawa na je na gyara shi yara a gidana suna dawa dawa na ce kwarai ku dawa dawa haka muka yi ta ɗibanta a gida har muka saba ya kaje tuwon dawan ya kare ana baba dawa ta kare na ce za ku gane kuran ku Allah wallahi yaushe za ka zo ka biya wannan abincin malam shinkafa nan da ake siya ta gwamnati sun zuba mata kemikal malam ka ji kana cin abu kamar roba ba ɗanɗano haka muke ɗibanta gishirin shi ne ɗanɗanon kawai dai ka ci dai cunkus ne kawai kuma shinkafar da muke renawa ta gida ɗin ta gargajiyan ta fi lafiya ta fi amfani wannan wanda muke noma ta ɗin ta fi amfani ta fita wannan baturen ta thailand din ta australia ɗin ta ina saboda sun zuba mata magunguna inji ya kone ta an yi wane ne an yi wane ne wallahi tallahi ta fi ɗanɗano tamu ta gargajiya ta fi amfani da gina jiki ko a ci za ka ji tafi duk abubuwa na asali mun watsar da su ba mu amfani da su kuma zan gaya muku magana ta gaskiya a duk duniya babu babu miyar da tafi kowace daraja da kima da lafiya irin miyar kuka yasa wani malami da ya yana bayanin falalar miyar kuka wani gari to mutanen ƙauye ne ba su bada sadaka ba Yace ce kai bari da ya musu karatun da za su bada sadaka ya zo yana bayani akan falalar miyar kuka ba sai kowa ya dawo ba saboda ya san gidansa ita ake ɗiba ka ta kafura kenan Yace ce har a Allah ya ambaci kuka Yace ce gashi Allah ce wa tara kuka qa'ima <laughs> wa tara kuka ya ce ga kuka ta fito suka yi ta bada sadaka ƙwarai kuwa ya ce muhimmancin kuka kenan kaɗan daga cikin muhimmancin to ba wannan bayanin nake ba ina gaya muku wallahi malam duk a cikin miyoyi babu miya mai lafiya mai amfani irin miyar kuka ba yadda za a ka sha miyar kuka ta bata ma ciki ba yadda za a ka sha miyar kuka ce wai wai ta lalata maka ciki ko ka shiga wani ciwo wannan bishiyar kuka akwai alheri amma yanzu duk an sare su an yi benaye sai dai a yi mana odar ta a kawata ina ba ku wannan sirri ne albarka ce ta makaranta Allah ya sa mana albarka a rayuwa wannan wannan bawan Allah yana cewa Allah ya saka da alkhairi a tambayar sa farko mun amsa ta magana akan haddin mashayin giya sai ce wai an koma an saka rana koma karatun sabuwar gandu ne ko ba sa ba eh ba sa ba insha nan ba ma tsautsayi ne kawo ne <laughs> ai haka ne mana alƙawari muka yi da ku ban san ya abin zai kasance ba saboda wata wata ake yi na sha faɗa wa malamai muna wannan wa ƴan uwa ku gane shi karatun nan akwai albarka a ciki akwai amfani amma kuma shi malami mai karantarwa kowa yana da irin uzurori nasa shi ma na rayuwa yanzu kaga yau din mun dawo ai ba duka kuka dawo ba ku haka ne yanzu wani wata sai an fi dawowa saboda yawanci ba dawo ba ana jin dai za a dan huta hutun sallah to yanzu kun ga ramadan din nan duk malami da yake karantawa da ramadan akwai malaman da gaskiya huta suke da ramadan ba sa komai yanzu kamar imam malik arwaito da ramadan baya komai qur'ani kawai yake ta karanta ba ruwansa da wani tafsiri ko wani karanta da ɗalibai kawai tsakaninsa da iyalinsa gida sai ya tsaba karatun qur'ani mu ku ga mu mai san wannan ba ka tafi tafsiri can ka tafi lakta can waye da sauransu ba zama ni dai iri na babu lokacin da nake wahala ma a da'awar irin ramadan ba lokacin da nai ba hutu irin watan ramadan dan ba hutu yasa kullun na je ramadan a bushe nake dawa a kekashe kwarai da gaske saboda wahala mun gode wa Allah so kaga akwai bukatar tsakani da Allah a matsayin ka na dan adam Kullum likitoci in sun je duba mu sai a ce malam ka huta stress da yayi yawa kaza kaza nake to yanzu ni da dan gata ne a cikin masu gata ne kaga sai a dauke ni a tura ni a tura ni Saudi in je in kwanta wata biyu wallahi in ci kaza da shinkafa da nama wallahi in gode amma ina sai dai mun yi wa'azi su zage mu haka ne mana ba haka suke ba ƙwarai kuwa to akwai gajiya dan adam yana wallahi har yanzu mutum in ya kwanta da ƙiri ke tashi saboda wahalar wannan baccin ramadan din da ba a yi ba da hidindimu da wani sauran so yan ku dan yi haƙuri dai insha Allah ta'ala za a koma an fara ko komawa za a koma an ƙari. amma dai dan adam yana buƙatar ya dan saita wasu abubuwan kaɗan kaɗan ga ita kanta ƙwaƙwalwa kaɗan ba ta hutu gangan jikin ya ɗan huta kaɗan shi ma wannan dan saboda wata wata ne ake in ban zo ne wannan wata ba na ƙara muku wata biyu kenan ko ba haka bane ba so muna fatan insha Allah za a ji sanarwa nan kusa kaɗan abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh